Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci. Yau Alhamis uku ga watan Fabrairun shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Hukumomi a ƙasar Mali sun baiwa jakadan Faransa wa'adin barin ƙasar. An yi cacar baki tsakanin Amurka da Rasha a kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya. Firaministan Burtaniya ya nemi akuwa a gaban Majalisar Ƙasa. To kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta ta shirya taron bita ga malamai da ɗaliban makarantu a jihar Kaduna Najeriya. Kan yadda za su kare kansu daga hararen 'yan bindiga da sauran bala'o'i kamar na ambaliyar ruwa da gobara. Gaskiya wannan shiri ya yi daidai da wannan lokaci da muke ciki. Maganar harkar tsaro ba abu ne da za mu sama gwamnati kaɗai ido ba. shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi wata liyafa ta musamman tare da wani kwamitin ƙwararru daga fannonin ilimi siyasa aikin jarida da kuma masu sharhi ko me kwamitin ya faɗa wa shugaban na najeriya yayin wannan liyafa to sun nuna mashi akan cewa da sun ga kamar siyasa ya wargazar da mutane amma yanzu ya cancanta haɗa kai don a tabbatar an ɗauki matakai na taimakawa gwamnati ta samu nasara bisa abubuwan da ta sa a gabanta kamar kowace ranar alhamis alheri grace abdu na tafi da shirinta na domin iyali amma kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. Mali ta ce ta kori jakadan Faransa ne saboda kalaman da ba Faranshin ya yi kan gwamnatin rukon ƙwarya ta Mali. Wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar ajiya Litinin ta ce an baiwa jakadan Faransa Joel Mayer wa'adin sa'o'i saba'in da biyu ya fice ya bar kasar Wannan matakin ya biyo bayan kalaman kyama da ban haushi da ministan harkokin wajen Faransa na Turai da harkokin wajen Faransa ya yi a baya-bayan nan da kuma yadda mahukuntan Faransa ke ci gaba da yin ikirarin waɗannan kalamai dangane da mahukuntan ƙasar Mali duk kuwa da zanga-zangar da aka yi ta yi. Ministan harkokin wajen Faransa Joel Lee Duran ya faɗa a makon da ya gabata cewar gwamnatin mulkin soji ta Mali ba halartacciya ba ce kuma tana ɗaukar matakan da ba su dace ba ya kuma siffanta mulkin soji a matsayin mulkin danniya. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana a cikin wata sanarwa jiya Litinin cewar za ta yi kiraye ga jakadan nata Maya daga ƙasar Mali. Amurka da Rasha sun fafata a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin saboda zargin da Washington ta yi na cewa Moscow na shirin kai wani gagarumin farmaki ga makwabciyarta Ukraine wanda fada Kremlin ta musanta halin da muke fuskanta a turai na matsi ne kuma yana da haɗari kana hatsaniya ne ga Ukraine da kuma ga kowace ƙasa mamba ga Majalisar Ɗinkin Duniya ba za a iya yin hakan ba jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta shaidawa mambobin majalisar ta ce sama da dakaru dubu ɗari da rasha ta tara a kan iyakar Ukraine sun hada da dakarun yaƙi da dakaru na musamman da aka shirya domin kai farmaki a cikin ƙasar Ukraine. Wannan shine mafi girma ku ji in faɗa a fili. Tara sojoji a Turai cikin shekaru da yawa, in ji Thomas Greenfield kuma yayin da muke magana rasha na aikawa da ƙarin sojoji da makamai domin shiga cikin ƙasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya nemi afuwa a gaban majalisa a jiya Litinin bayan fitar da rahoton da ya tabbatar da cewar an gudanar da wani fati a fada firaministan yayin kulle na covid-19 a kasar wannan wani mummunar gazawa ce wajen kiyaye ka'idoji da gwamnati ta gindaya rahoton wanda babban ma'aikacin gwamnati su gray ya jagoranta ya yi nazari kan jerin tarurruka da aka gudanar a gida mai lamba goma Darwin Street a cikin shekara ta 2020 2021 lokacin da yawancin mutanen Birtaniya ke cikin tsauraran matakan zama a cikin gida. Taron da ake magana a kai yana wakiltar gazawar da bai kamata a samu ba a tsakanin manya daga cikin jami'an gwamnati har ma da ma'auni da ake sa ran ɗaukacin al'ummar Birtaniya a lokacin a cewar Gray cikin rahoton nasa. an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba batun tsaro a najeriya inda ganin yadda hare-haren 'yan bindiga ya yawaita a makarantu musamman a bara wata ƙungiya mai zaman kanta a jihar kaduna najeriya ta shirya taron bita ga malamai da ɗalibai kan koyon dabarun kare kai a duk lokacin da 'yan bindiga suka kai musu hari kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da isa lawal ikara ya yi mana daga kadunar Taron na yini guda ya tattara malamai da ɗalibai daga makarantu guda tara daga faɗin jihar Kaduna inda masana suka gabatar da makala kan hanyoyin da za a bi wajen tsira daga dukkanin matsaloli musamman ma dai maganar satar ɗalibai ko cin zarafinsu. Malam Isa Suleiman na kungiyar Hope for the Community and Children Initiative a Turance na cikin waɗanda suka gabatar da makala a wurin wannan taro da cibiyar bincike kan ci gaba ta shirya a jihar Kaduna. Makarantu tara ne a nan suna da wakilansu. So faɗakar wannan zai ba su masaniyan yadda dai za su kiyaye kansu game da security kamar yadda ake ɗaukan yara haka akwai matakan da ya kamata a ɗauka saboda a samu saukin matsalan nan ko kuma a maganta shi gaba ɗaya. Shi yasa muke nan muna wayar da su muna kuma nuna musu yanda za su ɗau wannan matakin a makarantunsu in wani abu ya taso ba ma ɗauke-ɗauken yara ba ambaliya na ruwa ko kuma na wuta gobara kenan in ya taso wani mataki kamata hajiya aisha muhammad da ke kula da karatun ɗalibai mata a ma'aikatar ilimi ta jihar kaduna ita ta wakilci ma'aikatar a wurin wannan taro gaskiya wannan shiri ya yi daidai da wannan lokaci da muke ciki magana harkar tsaro ba abu ne da za mu sama gwamnati kaɗai ido ba tsakanin mu da iyaye da malamai malamai da su jami'an ilimi waɗanda suke duka ƙananan hukumomi 23 da suke jiha a tabbatar da cewa duk wani abu da yake faruwa a makarantu game da kuma ɗalibai cikin ƙanƙanin lokaci ya zama na hukuma tana sane da wannan abin da yake faruwa in Allah ya yarda. Ba ma abin da ya min daɗi waɗannan yara da suke cikin makarantu su ma an gayyace su ga su kuma sun zo suna gani. To ko na darasi malamai da ɗaliban da suka halarci wannan taro mai taken Safe Schools Project a turance suka koya? suna na musa shehu malami ne a makarantar secondary matsalolin da ake fama da su na harkar tsaro wanda yake shafan makarantu wannan taro yana inganta dabarbaru da kowa zai iya ɗauka wajen tabbatar da yara ɗalibai malamai da duk wanda ya shafi harkan karatu an samu an ba da ilimi mai inganci ba tare da wa'insu matsaloli na tsaro da muke fama da su ba. Sunana Habiba Hussein Hayatu ina koyarwa a Kaduna Capital School. Eh, gaskiya wannan ya zo a kan lokaci saboda abubuwan da ke faruwa a makarantu yara da ana cikin tashin hankali ba kwanciyar hankali har malaman ma mun karu sosai sunana ismail umar yahya kuma ni dan jezestri ne na fahimci cewa wannan taro da aka hada an yi shi ne saboda ɗalibai su mai da hankali kada su ringa tunani akan abubuwa kamar ko wani zai iya shigowa da zo ko kidnapping ko wani dai matsaloli haka. Jihar Kaduna dai ita ce kan gaba cikin jihohin da 'yan bindiga suka kai har-haren da suka sace ɗalibai a shekarar bara. Kamar dai yadda rahoton asusun tallafawa kananan yara na Masar Ɗinkin Duniya UNICEF na shekarar bara ya bayyana. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. a gaida isa lawal ikara to ana dai tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga labarin duniya kashi na biyu shugaban amurka joe biden da sheikh tamim bin hamad al thani na qatar sun gana a fadar white house a jiya litinin a gabanin tattaunawar tasu an tattauna ne akan yadda qatar za ta samar da iskar gas zuwa kasashen turai idan har rasha ta kai hari ga kasar ukraine gabanin ganawar tasu biden ya bayyana qatar a matsayin babbar ƙawa ta nato kuma sarkin a matsayin abokin kirki kuma amintaccen aboki muhimmatu ga al'ummar ku da abokantakanmu an ji biden yake shaidawa sheikh tamim Sarkin wanda shine shugaban yankin Gov na Farisa na farko da ya gana da Biden a Washington lokacin da ya shafe shekara guda yana shugabancin kasar ya ce Qatar da Amurka suna da dangantaka mai karfi. Sheikh Tamim ya ce ya shirya wannan tattaunawar da Biden ne kan daidaita haƙƙin Falasɗinawa da hanyoyin neman zaman lafiya a gabas ta tsakiya. ƙasashe mambobin NATO na aikawa da dubban sojoji da jiragen yaƙi da jiragen ruwa zuwa ga ƙawayenta a gabashin Turai a daidai lokacin da rikici da rasha ke ci gaba da ruruwa sakamakon tura dakaru sama da dubu ɗari da Moscow ta yi kan iyakarta da Ukraine. Ƙasashen yamma na fargaban mamayewar rasha wanda Kremlin ta musanta jiragen yaƙin Danish na F-16 guda hudu sun sauka a ƙasar Lithuania a makon da ya gabata domin ƙarfafa wa rundunar tsaro ta NATO a yankin na Baltic tun lokacin da Rasha ta mamaye Crimea da ƙarfi a cikin shekarar ta 2014. NATO ta tura dakaru tsakanin 4,000 zuwa 5,000 a Estonia, Latvia, Lithuania da Poland a cikin abin da ƙawance ya ce da inganta dangantaka. a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban najeriya muhammadu buhari ya faɗa wa wani kwamitin ƙwararru na 'yan siyasa da 'yan boko da 'yan jaridu cewa inda tun da farko gwamnatinsa ta samu irin goyon bayan da suke alwashin bashi da nasarorin da aka samu a ƙasar sun wuce yadda ake tunani shugaba buhari ya bayyana haka ne yayin wata liyafar cin abincin dare da ya yi da kwamitin wanda ya samu jagorancin mr nduka obegbena na jaridar disney wakilin muryar amurka a fadar shugaban ƙasa umar faruk musa ya zanta da sakataren gwamnatin najeriya mr boss mustapha wanda ya mai karin haske kan wannan tattaunawa da bangarorin biyu suka yi sun nuna akan cewa kwanakin baya kamar siyasa ya shiga ra'ayin kowa ba a duba menene ya cancanta a yi kasa don a tsare mutuncin kasa kuma a tabbatar kasa din nan yadda aka yi yakin ba sa sa a kanta don ta zama daya ta ci gaba da rayuwa don kowane bangare ya samu zarafin samu biyan bukata a kasan so sun nuna mashi akan cewa da sun ga kamar siyasa ya wargazar da mutane amma yanzu ya cancanta a haɗa kai don a tabbatar an ɗauki matakai na taimakawa gwamnati ta samu nasara bisa abubuwan da ta sa a gabanta. kuma kai ka gamsu cewa inda an ba shugaba buhari haɗin kan da yanzu aka taso za a bada da ci gaban da ya kawo a najeriya ya yi ninkin ba ninkin bisa ga abun da aka yi yanzu kamar yadda ya gaya masu. kwarai da gaskiya kaga lokacin da muka zo a cikin 2015 da farin wahalan da muka samu shine na inda ake samu arzikin kasa na a niger delta an samu tashin hankali sosai aka yi kokari aka samu samu sulhu da su har lokacin kasan kuɗin mai ya soka kuma banda haka ma an shiga fashe-fashen pipe ana kidnapping a kasan naja delta din amma za ka ga duk matakin da president buhari ya dauka an samu dan zaman lafiya kusan za ka ce naja delta yanzu ma shine ba yadda ba za ka samu irin bala'in rashin zaman lafiyar da yake faruwa a kasan nan ba bayan da muka gama da najar delta ga boko haram a northeast yana eh, jiran mu ana gama boko haram ana samun nasara kananan hukumomi wanda suke hannun boko haram da kusan goma sha bakwai sojojin najeriya sun yi kokari sun karbe su back to the territory namu sai ga northwest ya barge da banditry mutane a lada daya addini daya kabila kusan daya ana nan ana fada ana kashe-kashe ana kone-konen kauyuka ana kashe-kashen dabbobin mutane ana nan ana sare dawa da shinkafa a gona bayan wannan north central batun kidnapping da su sauransu suka shigo akwai waɗansu kuma rashin samun zaman lafiyar da aka samu batun secessionist tendencies dinna eh yan aware ana magana biafra ana magana ipod ana magana waduduwa republic so kaga waɗannan abubuwan duk rashin haɗin kai ne kuma ba za ka iya fidda yan bokon daga cikin waɗannan abubuwan ba a tabbas akwai su a ciki don su ne suke providing din platform din su suke providing mutumin kawai shi kan me ya sani ma akan aware shi yana son zaman lafiya ne kawai ya tabbatar zai iya je gonansa ya je ya nomansa ko kuma in yana da kadan sana'an kasuwa ya je cin kasuwa a wannan kauye yau ya tafi wancan gobe yana samun biyan bukatansa hankalin sa kwance yawancin waɗannan abubuwan za ka ga samu akan cewa mu yan bokon ne muke ingiza waɗannan abubuwan don mu samu biyan bukatan kanmu to na tabbatar da waɗannan problems ɗin nan ba an samu haɗin kai da fare ba da yi irin ayyukan da president muhammadu buhari ya yi yanzu nan da ya nika su kusan su biyu su ko su uku don haka kana ganin ko ka yadda kuma tabbatacce na a fahimta ka cewa inda yan boko nan yan kasuwa nan yan jaridu nan sun ba da haɗin kan da shuba buhari ya nemi tun farko a bada da waɗannan rigingimun kanadin da an shawo kansu ba za su kawo hali yanzu ana su ba tabbas na ba da gaskiya da mun samu haɗin kai nan tun daga fari bayan da aka gama zaben 2015 mu tabbatar akan cewa zaɓe din na fa platform ne na magana nan jam'iyya wannan ta ci zaɓe platform ne amma aikin da za a yi ma kasa ba kowane talaka ne ko kana siyasan apc ko kana siyasan pdp ko baka siyasa dan gwamnati ta bunkasa an gina makarantu an gina hanyoyi an gina asibiti an tabbatar kuma akwai zaman lafiya a kasa ai mutanen najeriya ba za su damu ma da maganan gwamnati ba kowa zai ci gaba da harkan kansa sakataren gwamnatin najeriya mr boss mustapha kenan a tattauna wasu da umar faruk musa To masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan da 'yan wasan Senegal suka kai zagayen wasan karshe a gasaccin kofin nahiyar Afirka da ake yi a Kamaru. Wato bayan da suka doke Burkina Faso da ci uku da ɗaya. kuma eh burkina faso dai ni zan yi cewa bata yi kasa gwiwa ba da yake kasa ce wacce suke cikin matsala na eh, juyin mulki da aka yi a wannan kasar nasu wadda ainihin christian ma christian kabore aka saukar da shi daga mulki da ainihin wato karfin tu wannan ya dan na kasa wato tunanin su ya kasa wasan su domin da yawa suna bukatar sani abin da ke faruwa a gida duk da ainihin wato bayani da ainihin kocin ya yi musu wato mai horas da su kamu malo wanda ya ji hankalin su kafin su shiga filin daga. To idan Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi za ku ji cikakken rahoton yayin da Kamaru mai karɓar bakuncin ga sake shirye-shiryen karawa da Egypt a yau. Kada dai a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu 102.5 Baya ga haka a yaushe za a iya samun a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin domin iyali. Allah ya Allah na Allah ni kai Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan batun cin zarafin ƙananan yara da kuma hauhawar garkuwa da ƙananan yara da neman kuɗin fansa da ake fama da shi a Najeriya da ya shiga kai ga asarar rayuka da nufin nazarin matakan da za a iya ɗauka da zai kawo sauyi mai ɗorewa. Yau ma Muna tare da Hajiya Balaraba Abdullahi yan fafutukar kare hakokin mata da ƙananan yara da masanin shari'a barista mai nasara kogo Umar da kuma Sheikh muhajjadina Sani Kano sai kuma wakiliyanmu Madina Dauda da ta jagoranci wannan tattaunawa. Barista mai nasara kogo na kan bayani kan masababin wannan bala'i lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau. duk hukuma duk jama'a duk al'umma da ta yi sanyi wajen tabbatar da adalci ga wanda aka zalunta to suna gayyata hushin mai duka ne to shi ya sanya in ta bullo ba a san inda za ta tsaya ba da wanda ya tsokalo ta da wanda bai tsokalo ta ba duka in ta sai ta rufe kowa ta shafi kowa ga yanan halin da ake ciki kenan malaman addini kuma suna da rauni saboda me kuna tauye mudu ba ku son gaya ma hukuma gaskiya kuna yin magana ne kawai a inda yake kuna kallon in an ce in kun ce abu kaza za a ce eh, kun yi daidai to malaman addini ku tashi tsaye nauyi ne Allah ya baku ilimin nan ba wai wani abu ba ne ba ba tikiti ne na ku ci abincin duniya ba nauyi ne domin ku zama magadan annabawa ku zama wakilan mai duka wajen tsabtace al'umma ku zama wakilan mai duka wajen gyara daidaita sahu na waɗanda ke shugabancin jama'a iyaye kuma ga naku nauyi iyaye ba a ce al'aurar ku ta zama na'ura ta kyankyaso 'ya'ya yuyuyu ba akwai nauyi na wanda yake na haƙƙi tun lokacin da ka ga yarinya kana son ta kame maka aure ta akwai nauyi na ɗaya tukuna ka yi adalci a wannan dangantaka kana da ƙarfin abubuwan da ya kamata a tanada wanda yake za ka ɗauki nauyin cikinta nauyin 'ya'yan da za ta haifa nauyin tarbiyyarsu nauyin abincinsu nauyin maganinsu in ba su da abin nan nauyin killace su da ka kare su daga wani tsaro ko kuma wani barazana wanda take za ta shafi lafiyarsu. kana da nauyi wanda kana da ƙarfin da za ka ba su tarbiyya tarbiyya kana da karfin da zaka ba su ilimin addini kana da karfin da zaka ba su ilimin sana'a kana da karfin kuma da zaka rika lura da duk mu'amala da suke da waɗanda suke mu'amala da su da sauransu abu ne mai nauyi gaba ɗaya ba wai kawai mai zama mutane a arewa ta zama al'ada a kakken kyaso ya'ya ana kwasa su kamar kwayayen kaza broiler a tura su a kai su a ajiye su a birnin abuja a ajiye su birnin kano birnin fatakwal birnin lagos birnin enugu to wannan duka duka nauyi ne wanda yake iyaye sun watsar kawai da yara sun taso suna ɗaukar yara kamar su fana ne su je su yi musu noma to yanzu da yake yan waɗancan kungiyoyi da suka tarwatsa al'amuran noman mu da sauransu ba mai iya zuwa gona to shine abin ya juya waɗannan yara suka juya suka zama abubuwan da kowa sai abin da ya ga dama ba abin da aka sani illa a yi shaye-shaye a je a shiga sahun banga a je a shiga sahun duk abin da za a shiga iyaka dai abin da ake sha'awa me ake gani a dodon bango a zo a kwaikwayi irin wannan rayuwa a zo ana dasawa saboda haka da iyaye da gwamnati da malamai kowa yana da laifi kuma kowa in bai tashi ya gyara wannan ba to al'umma za ta ci gaba da tuntsala guri guri ne cikin wannan matsala hajiya balaraba barin zo gare ki a ki na uwa dasa ya kalubalanci iyaye haka kin yadda da bayaninsa na yadda hajiya bari ma in gaya maki yanzu wannan zaman da na yi da ke da na so in kira ki kwanan nan mun samu yara sama da ɗari yanzu haka a cikin abuja yara ne mata zunzo. Mm, a yanzu haka hajiya madina wannan maganar da kika kawo ta yanzu shi mai girma da yake wannan magana ni ina ɗaya daga cikin wanda nake ƙalubalantan iyayen yara kuma in ban da rashin hankali da rashin tunani ke mijin da zaki aura kin san shi ya san ki kin tara mishi 'ya'ya sama da goma saboda kawai kina tunanin kar a miki kishiya idan aka yi miki kishiya dan gadon gonan nan da ya bari za a cinye ba da tare da ke ba yanzu wannan magana ina gaya miki a mu yaran mata sun fi hamsin wanda muka gano cewa an ɗebo su an samu wata mata musamman daga karkaran ina ne wajen lungunan ɗinnan. ta ɗebo su ta kawo su ta rarraba ɗari biyu ake ba wa yarinya guda ɗaya yan shekara tara goma sha biyu sha hudu wallahi tun daga safiya zuwa dare suna me suna sana'a ana sa musu sana'a suna zuwa talla tallan nan kuma da za su yi bayan talla kafin ma su je talla sai iyayen gidan nasu sun tura su sun shiga kasuwannin da muke ciki su je su dinga farke tumatir suna ɗiban tumatir suna kawo musu suna ɗiban tarugu suna kawo musu da shi za a sake yin girkin kuma a ɗora musu talla su zo tallan kuma daga ƙarshe a ba su naira ɗari biyu ke a rana guda yarinya ke kina nan abuja uwarta tana can cikin karkara ubanta da ya haife ta ma kila wani ma shi bai san ma yadda zai ciyar da 'ya'yan ba kuma kar ki manta wani abun mamaki wai a yanda muka juyo labaran da nake ta bincike wannan yarinya da aka turo ita za ta nema ma kanta kuɗin kayan ɗaki mijin da za ta aura ba shi zai kawo ba bayan sadaki a yi ma yarinya gado biyu ɗaki a cika mata shi da kaya ba a rabu ba babu yanzu na yi bincike yara guda uku ɗaya ta ce min tana firamare aji hudu ɗaya tana aji shida na tambaye ta na ce yanzu yanzu ku yaran nan kuna so ku ci gaba da karatu suka ce eh yaushe kuke so ku koma gidan ku ɗaya eh, tace sai bayan babban sallah uwa da uba tana suna can karkara to kin ga yanzu wannan wannan fa kin ga fa yanzu su ba su san ma ciwon kansu ba san abin da ƴaƴa suke ciki ba to ballantana wannan da fa uwarta da ubanta su suka ɗauki amana suka ba wannan malami wanda suke sa tunanin ba zai wuce minti biyar kacal ko goma ta koma gidanta ba to ina ga wannan daga ga ƙauyukan karkara aka ɗebo yara yaran mata fa hajiya madi yaran mata fa ba maza ba yaran mata da aka ce a tsare mutuncinsu a kare mutuncinsu a ciyar da su a shayar da su na gaya miki daidai da waya yanzu in kika ga ɗanki kika gan shi da abokanai biyu uku to ki sani cewa in kina da hankali ki binciki wayar irin abubuwan da suke kallo yanzu suke yi wallahi ya ɓaci yanzu wannan magana da ke gaya miki na so in kira ki sanar da ke ga halin da muke ciki a cikin Abuja Sheikh Mahajadina a ina ne shin muka saki tarbiyya da za a ce yaran mu maza matasa ka dubi irin labarin da ke faruwa a zamfara sai a ba yaro karami kuɗi ya je ya sato yaran wasu ya zo ya bada a yanka a cire hanjinsu a ci ina muka yi sake wannan abu a inda aka riga aka yi sake daga farko dai ita tarbiyya daga gida take faruwa, ya kamata iyaye kamar yadda hajiya ta riga ta magana ya kamata dukkanin iyaye idan ɗanka ya taso ka fara bashi tarbiyya ingantacce tarbiyya idan ka shi ingantacce ta ya ka bashi ilimi ingantacce ka bashi tarbiyya ingantacciya in ya taso ka sama masa abin yi da dukkanin wani ɗako yaro da ga ya taso ya addaba mutane to a gida ne bai fara samun raunin tarbiyya idan har iyaye za su dinga haifar 'ya'ya suna sakin su sakaka to fa dole za a dinga samun irin wannan wadanda yaro zai zo i girma i addabi iyayensa sa kasa control dinsa ya addabi makota ya addabi al'umma unguwa sai kuma gaba ɗaya tarbiyyarsa ta gurbata sai je ya haɗu da wasu abokai waɗanda za su ɓata rayuwarsa su ɓata tarbiyyarsa da me za su ɓata rayuwar ƙwaya ko me saboda ai yanzu in mutum bai fita hayyacinsa ba waye zai sato mutum ya sa wuƙa ya yanka shi ya ciro hanji ya ci wannan keke hajiya suna fara bata su da baki su fara musu roman baka yaro ya taso ba tarbiyya dama ai da ya taso abokai zai fara zuwa ya da su yan kwayar yan shaye-shaye daga wannan shaye-shayen wanda zai gansu ya dauke su ya sa su a wannan layin dama sai ya ga cewar baka da tarbiya kara zuba kake zaune ba ka da wani abin yi kiriminal iyaye ba sa tsawatawa ba sa tsawatawa ka addabi iyayenka ka addabi al'umma unguwa ka addabi kuwa ba ka da wani abokai sai wuken marasa mutunci kullum abu ga kake kwaya sai a zo a baka dan abin da bai taka kara ya karya ba wani makwaya za a sayi mishi a bashi a dora shi a wannan hanya gaba sama da haka ma mutum zai iya aikata sabida tarbiyyar ta lalace ba mai tsatar masa uwa ba kwaba ya fi karfin kowa a gari dole za a iya sama ka wannan abu da yake faruwa asalinsa ana fara samun taɓarɓarar tarbiyyar yara daga gida daga iyaye lallai idan yaro iyayensa sun tsaya sun ba shi tarbiyya wani za ki same shi hajiya ba shi da yadda zai rike ya'ya da bai da lokacin ba su tarbiyya bai da lokacin su amma kawai haihuwarsu yake sakaka sakaka ba ɗaya ba su tarbiya. To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako na gaba mu ɗora, inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi Efa fafutuka kare hakokin mata da ƙananan yara da masanin shari'a barista mai nasara kogo Umar da kuma Sheikh Muhajidina Sani Kano sai yamma madina dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma jimbe hamza da ya sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya da wannan kuma muka zo ga zango na karshe a cikin shirin namu wato labarai a takaice. Mali ta ce ta kori jakadan Faransa ne saboda kalaman da Bafaranshen ya yi kan gwamnatin rikon kwarya ta Mali. Wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar a jiya Litinin ta ce an baiwa jakadan Faransa Joel Maya wa'adin sa'o'i saba'in da biyu ya bar kasar. Amurka da Rasha sun fafata a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin saboda zargin da Washington ta yi na cewa Moscow na shirin kai wani gagarumin farmaki a makwabciyar ta Ukraine wanda Kremlin ta musanta hakan. Kana an ji cewar Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya nemi afuwa a gaban Majalisar Ƙasa a jiya Litinin bayan fitar da wani rahoto da ya tabbatar da cewar an gudanar da taron jama'a a fadar ta Prime Minister. To masu waro da haka muka kawo ƙarshen shirin nam a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Bakwai kina agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatarwa da kuma Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.